بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وبارك وتحنن على هذا النبي الكريم القرشي الهاشمي المؤيد في التوراة والإنجيل بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والصلاة مؤطرة يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرة لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير لك منا لك منا نصرة يا رسول الله يا رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan wuri mai albarka don saurara wato nasiha da wa'azi wadda malaminmu wadda ya zo tun daga ƙasanmu domin ya faɗakar da mu ya wa'azantar da mu ya nuna shemu wadda saraha ba ganinsa ba ba mu san wani malami wadda idan ya shigo wannan ƙasa mai albarka yake shiga lungu da saƙo da duk inda aka san ɗalibanmu suna wurin yakan shiga ya ba su shawarwari ya nasihantar da su har gidaje ma wasu yana abunsu wadda sai dai muna roƙon Allah maɗaukaki sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah kuma ya ƙara wa zuriyarsa albarka don haka akwai tsari da muka yi na amsa tambayoyi wadda duk wacce take da tambaya ta kan iya rubutawa kuma za ta aiko insha Allahu ta'ala ba ta da bata lokaci ba za mu kira wadda zai dan adbar majalisin da katon alkur'ani shine Sheikh Bala Sahal bismillah على إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخلق منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء الله ربكما تكذبان Allah Ubangiji ya saka da alkhairi ya kuma ƙara ikhlasi ba tare da lokaci ba saboda yanayi yin wato an so a fara abu a tun farko farko to amma saboda yanayi insha Allah ta'ala za mu shiga abin kai tsaye da izinin Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci ya kuma ya ƙara masa duk abin da ya sanya gaba salamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقوانا مسلمين maza da mata a wannan gari mai albarka garin alkahira a wannan ƙasa mai albarka ƙasar wato egypt kuma a wannan lokaci mai albarka a gaban iyayena mata matan ɗalibai da suke karatu a wannan ƙasa mai albarka ƙasar masar da kuma 'ya'yansu da kuma mazajensu kamar yadda dan uwa mai gabatarwa ya bayani ziyara ce ta yankwantaka ta musulunci muka kawo muku don mu gaisa sannan kuma mu yi wa junanmu a kan abin da zai amfane mu na farko ina yi wa allah godiya kuma ina aron ran bakin ku muna yi Allah godiya da ya bamu lafiya ya azurta mu ya samu cikin ɗaliban ilimi mazajen ku ɗalibai ne na ilimi a manya-manyan jami'o'in da ake gadara da su a duniya haka kuma ɗalibai ne na ilimi kuna karatu kamar yadda mazajen ku ke karatu a manyan jami'o'i da ake ji da su a duniya wannan ba karamar ni'ima wacce ya kamata ku gode wa Allah ina muku addu'a da 'ya'yanku da kuke haifa a wannan ƙasa Allah ba ku ikon tarbiyyar da su tarbiyya islamiyya rashida Allah kuma ya raba ku da fitintinu na zamani ya ba ku ikon yin abin da ya kawo ku a gurguje a wannan dare a wannan lokaci ina so na mana nasiha ne dukan mu gaba daya dangane da abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewa ta aure tsakanin miji da matarsa ya ya kamata kasance da kuma kurakurai da matsaloli da ake samu tsakanin miji da mata saboda rayuwar aure tana yin daɗi ne idan an samu kwanciyar hankali an gina ta kan al'ishiratu bil ma'rufi al-mu'amalatu as-saliha al-mabniya ala husni at-tabaqqul wa Husni ad-dimmati wal wafa min az-zawj li zawjatihi wa min az-zawjati li zawjiha rayuwar aure ana jin daɗin ta ne idan aka samu kyakkyawar mu'amala wanda ta ginu akan wato cika alkawari daga bangaren miji da kuma matarsa cika alkawari daga bangaren mata zuwa ga mijinta kuma mu sani cewa gidan musulmi da zai taba zama lafiya ba face an samu al'ishiratu a tayyiba allati tambani ala ma'adanan ma'adanin insani wa karamin hulukihi wa fadlihi kamar yadda malamai suke faɗa kyakkyawar zamantakewa zaman aure dole ne a yi shi da kyautatawa kyakkyawar zamantakewa yana da alaƙa da ɗabi'ar ɗan adam mai kyau da kuma falala da zai iya nunawa dangane da ni'imar da Allah ya masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani mafiya alkhairi a cikin wannan al'umma su ne waɗanda suke masu kyakkyawan hali kuma ya ce khairun nasi man taba li ahlihi mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda ya kyautata iyalinsa mafi alkhairi a cikin mata ita ce wacce ta kyautata iyalinta mijinki iyalinki ne 'ya'yanki iyalinki ne kai ma matarka iyalinka ne 'ya'yanka ma iyalinka ne sannan kuma mutum yakan zamanto mafi alkhairi a cikin mutane shine allazi fadula bi amalihi wa akhlaqihi wa shama'ilihi karima wanda ya fifici yan uwansa da kyawawan ayyuka da kyawawan dabi'u waɗanda suke abun yabo ne masu kyau wanda duk annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi wai meye ne yake gaggawan shigar da mutane aljanna ya kamata a matsayin ki na uwa a matsayin ki na matar aure a matsayin ka na miji mijin aure kai ma ka san menene abinda yake gaggawan shigar da bayi gidan aljanna da Allah sallallahu yake cewa taqwa Allah wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyakkyawan duk ma'auratan da ba su gina auratayyarsu akan jin tsoron Allah ba ba su gina shi akan kyakkyawan dabi'a ba to ba samu falalar wannan hadisi ba kuma ba lallai shiga layin wanda za shiga aljanna da ba malamai suka ce a haƙƙun nasi bi husnul khuluq al ahad wanda ya fi cancanta ka kyautata mai shi shine iyalinka bai kamata namiji ya zama inuwar gidinya ne na nesa ka shaki ba a waje ana jin daɗin ka na nesa da kai su suke amfanuwa da kai amma na cikin gidanka suna shan azaba ba kamar wanda yau da yawa daga cikin gidajen mu na hausa fulani abinda ke faruwa kenan sai ku ga mutum Allah ya masa duk abin da ya masa amma iyalansa ba sa jin daɗi na zama da shi wani ma in ka haɗu da shi za ka yi tsammanin da mala'iku suke rayuwa saboda tsabar alamar tsoron Allah da takawa amma wallahi idan aka binciki mu'amalarsa da iyalinsa a gidansa labarin ba shi da daɗi wannan abin kunya ne kuma abin bakin ciki ne ko namiji ko mace mutum ya sifanta da irin wannan ɗabi'a wata za ka ganta da sifar tsoron Allah zahiri ta ga ta a amma wallahi idan aka baki labarin yaya take zama da iyalinta yaya take zama da mai gidanta yaya take zama da surukanta yaya take zama da 'ya'yan mai gidanta labarin ba shi da daɗi irin wannan masifu su suka lalata mana gidajenmu sai wannan masifu su suka hana mu zaman lafiya da iyalanmu wani ah, yana ba da labari ya ce wallahi da ana iya raba mace gida biyu a yanka ta gida biyu ya dau rabi a karɓe rabin wallahi ya ce matarsa da an yanka masa gida biyu don rabi ma ya ishe shi saboda bala'i da gashi da take masa kin ga a ce mai gidanki yana ganin cewa kin masa yawa saboda masifar ki da bala'in ki. da za a raba ki gida biyu a kwashe rabi a bar masa rabi zai maleji da ke aikin ga abin bai ba kuma da yawa mata ban sani ba wallahi wallahi mace tana iya shiga wuta da wuri saboda mai rashin kirkin da take yi a gidan mai gidanta mun sani malamai sun gaya mana aljanna ki gidan ki aljanna ki gidan ki aljanna ki gidan aurenki haka wajibi ne mata ku yi kokari ku nemi aljannan ku a gidajen ku na aure ku zauna lafiya da mazajen ku ku yi musu kyakkyawar mu'amala malamai sun ce wanda ya fi cancanta a kyautata masa mu'amala a zauna lafiya da shi shine abokin zama karinun haya sahibi sahib wanda kake tare da shi yau da gobe dare da rana to amma ya zama kowa yana jin daɗi da ke mu'amala da ke amma a gidanki ba a jin daɗi da ke wannan ba karamin tashin hankali ba namijin kwarai shine namijin da yake faranta a iyalinsa ya yaye mata bakin ciki da damuwa ko da kwada sakin fiska ne suka ce mutumin kwarai shine allazi idza dakhala baitahu dakhala bil hanani wal rahmati wal ra'fati wal lutf mijin kwarai shine wanda in zai shiga gidansa yana shiga da tausasawa da ainihin wato sakin fuska da tausayi da jin kai ba da bakin ciki ba ba da kunci marai ba ba da rankwashin yara da dukan yara ba ba da bal da kwanuka ba wallahi an ce akwai mai gidan da idan ya dawo gida kowa rugawa ke da gudu saboda bala'insa Lugawa yara kotu su shiga daki baba ya dawo ko shiga uku baba ya dawo ka zama dodo a gidanka hadi musiba wallahi wannan bala'i ne wanda ya kamata a ce idan uwa ya dawo da uwa da 'ya'ya suna gudu suna rungumansa saboda rahamarka saboda tausayinka saboda jin kayinka akwai matar da ta ce wallahi malam da ya tun karo ina jin sallamarsa na yake faduwa saboda masifar da zan gama da ita a gidansa ta ce kuma ba ranar banza kullum ne ta ce zaman lafiyar mu shine baya gida wannan akwai alheri ga wannan namiji ya zama iyalinka suna murnar bata nan wani yaro ya ce wa babansa ya ce wallahi baba da kai tafiya muka ji daɗi yace da na dawo ba sai ce sai muka ƙara yin daɗi ashe yaro kan ya gane babansa zai masa ba daidai ba ina fata ana fahimta so lillahi wa rasulihi ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye mu zama masu wato kyakkyawar mu'amala ga iyalanmu masu sakin fuska wa iyalanmu haka annabi ya faɗa haka malamai suka faɗa kuma wanda zai ba da kyakkyawan shaida a kanka ko da bayan ka mutu shine wa shine iyalinka shine mijinki akwai wata matar da wani zai ba da shaida a kanta sama da mijinta akwai shi akwai wanda ya ki ko baban da ya haife ki ya yi sai ba da labari akan halinki da ɗabi'arki sama da mijinki so akwai haɗari kwarai da gaske to muna fatan a bada mukaddima mazaje sun fahimci me nake so na faɗa a cikin wannan muhazara tawa su ma kuma mataye sun fahimci me nake a so na faɗa ya zo a cikin hadisi ana cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine khairun nasi li shi shine mafi alkhairi dangane da iyali duk duniya ba wanda ya kai annabi kyautata wa iyalin shi duk duniya gaba daya aka ce abu na farko kana idza dakhala baitahu ko idza dakhala bayna ahlihi awwal ma yabda bihi as-siwak abu na farko da annabi yake fara yi in zai shiga gidansa shine aswaki ya kamata ki tambaya ki ce menene hikimar da ta sa manzo Allah yake aswaki farkon shiga gidansa ya goge bakin shi wai saboda hakkin iyalinsa a kansa hakkin iyalinsa a kansa na tsafta baya so ya shiga gida iyalinsa ta ji wani sansani mara daɗi a tattare da shi baya son ya je gida iyalinsa ta ji wani abu wanda yake abin kyama a tattare da shi maza Allah baya da kazanta bai san kazanta ba kuma ya koyar da tsafta wa iyali za mu zo mu karanta tarihin sahabbai akan irin wannan ibn abbas yakan ɗauko kwalli da kura tandun kwalli da madubi kwalli da mishinsa da madubi ya zauna a gaban madubi ibn abbas a cikin gidansa yana saka kwalli yana gyara idansa aka tambaye shi me za ka je wannan ya ce uridu an jammala li ahli ko li zaujati kama uridu an tatajammala ne ina so na yi wa iyalina kwalliya da ado kamar yadda ni ma ina son na wa iyalin taimun kwalliya da ado ahalu suna kai koyi da wannan hadisin mariya suna annabi da mazanku da matanku yau wanda namiji ne yake jin cewa akwai hakkin matarsa a kansa Mai kula da jikinsa ya gyara jikinsa kullum mata ake zagi cewa kazamai ne amma wallahi namiji ya fi mace kazanta a iya binciken da muka yi da wahala mace ranar girkinta mai gidanta zai zo gidanta ita ɗaya ce ko su biyu ko su uku bata gyara jikinta ta yi kwalliya ba wannan ɗabi'a ce ta mata kulawa da jiki galibar ɗinsu amma wallahi akwai mazan da dayawa yawa ba su taɓa tunanin cewa akwai haƙƙin iyalinsu su je musu da kwalliya da ado su sa turare su gyara jinsu su yi wanka don iyalinsu don su kyakkyawan yanayi ba ba da yawa ne daga cikin maza suke tunanin wannan haƙƙi yana kansu amma kun ga abdullahi dan abbas a matsayinsa na sahabi almajirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya samu makaranta ko ya samu karatu a wajen annabi ga abin da yake da shi da iyalinsa wanda mu ba ya kamata mu yi kokari mu gyara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda ubi hatta har sai matarsa ko iyalinsa ba za ta taba shanshanan ra'iha natina wani sansani mai wari a tattare shi ba wannan yana nuna mana cewa yana cikin al-mu'ashara bil ma'ruf da ake faɗa Qur'an ya ce wa ashiru kunna bil ma'ruf kyakkyawan zamantakewa da kyautata zamantakewa da iyali shine namiji ya zama yana da kulawa da jikinsa da tsafta wata mata tana cewa an yi karatu irin wannan ta ce wallahi akan makallawa sai dai haƙuri ta ce mai gidana idan ya dawo da takalminsa sau ciki idan ya cire safarsa ya ajiye ta a ɗaki ko a falo ɗakin baya zaunuwa yadda kika san wato wani kulli ne na daddawa aka rataye a wurin wato haka abu yake saboda datti kuma ba a yi a ɗauke mai ba da ya zo zai fara zage-zage wata ta ce wallahi hala haka zai dawo da kayansa sun yi datti suna warin gumi suna ƙarnin maza kamar yadda ita fata faɗa ta ce idan ya rataye kayansa a ɗakin da ake kwanciya sai dai ka ji ɗakin kamar wata jaba ce ta shigo ta fita saboda datti kuma abin da mamaki ta ce idan ya zo zai tafi washe gari sai ya ɗauko wannan kayan dai masu wannan ƙazanta su zai daɗa mayarwa idan ya duba bai gani bai kama zage-zage da faɗa wani dauke min kayana ni a da kira samun sabulu ne don me za ki da ke eh, ta hayaniya ya ta rashin hankali wai ba a sai masa sabulu ta ce yanzu mai gida a haka za ka fita mu ma da muke nan gida da kyar muke zama a ballantana abokanan zama wanda ba larura ne su zauna da kai ba wallahi irin waɗannan abubuwan suna faruwa wani namiji idan kika gan shi yana yawo a titi kina ganin su zaki ce Allah ji kan matarsa Allah ba ta gidan aljanna kawai saboda baya ganuwa akwai mutumin da ya zo sahu ya kafa a masallaci billahi azimu da ya tashi a wurin kudaje ne suka zo suna bin wurin saboda bala'in kazanta wani yake cewa to yanzu wannan yaya matarsa take da shi amma ba a haka zai je ya afka mata wani ya zo bakin sa yanda kika san wato gantsa kuka ce ta tanki na ruwa da rashin kulawa haka yake ba tsafta babu kulawa sai ki ce wannan yaya matarsa take tunkararsa ya ke tunkarar matarsa wallahi mata suna da hakuri a wannan janibi su dole ne malamai su fito su bayani dangane da hukuk hakkoki na mata akan mazajensu musamman akan abin da ya shafi kulawa da tsafta da gyaran jiki barin farce barin gashi a jiki na ƙazanta wanda shari'a ta ce a kawar da shi hakkin matarka ne a kanka ka faranta mata da ji daɗin zama da kai ka kula da waɗannan abubuwa sutura wasu ma matan suke kula musu da sutura suke wanke musu amma wallahi duk da haka in kin gansu abin baya ganuwa Allah ba mata haƙuri da suke ƙoƙarin tarbiyyar mazajensu masu irin wannan ɗabi'a Allah kuma ya ji yadda wannan sako ga maza su koyi da sunnar da Abdullahi bin Abbas ya faɗa ya ce zama yake kwalliya ya sa madubi a gabansa mu yanzu mu. mace ce take zama gaban madubi ta sa kwalli da wahala ki gama namiji yana sa kwalli amma su saboda kulawa da haƙƙin iyalinsu su wanke jikinsu su saka kwalli su kwalliya su tsaftace jikinsu saboda mai saboda iyalansu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsaftarsa gumin jikinsa turare ne gumi na jikinsa turare ne wallahi kamar yadda ummu salama take faɗa ummu sulaim take faɗa ya je gidanta ya kwanta ya yi baccin rana gumi ya kama shi gumin annabi ta tattare ta zuba a kwalba ta ce ya fi turaren miski ƙanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wajibi ne kamar yadda namiji yake so matarsa ta kula masa to shi ma ya kula da gyara jikinsa da gyara gidansa zan dawo kan iyayena mata idan har an ce namiji ya kula hakki ne naki a kan mijinki ya kula da kula ya kula da jikinsa da tsaftar jikinsa to ina ga matan da suke zama suna azabtar da mazajensu ba su da kulawa wata matar gidanta ba zai shigo ba saboda bala'in kazanta da rashin tsari da rashin kulawa kuma waɗannan abubuwan na rashin tsari da rashin kula da gida da gyaran jiki da yawa yana kashe auren mata ba zan iya irga sau nawa namiji zai kawo mun kuka ya ce zai rabu da matarsa ba don kuma saboda bala'in kazama ce wata kazantatta ba ya tsaya ne a gangan jikinta kawai ba kazantatta yana bayyana a cikin abincinta kazantatta yana bayyana a shimfiɗarta kazantatta yana bayyana a kicin ɗinta kazantatta yana bayyana a toilet ɗinta kazartarta yana bayyana a falanta kazartarta yana bayyana a kan 'ya'yanta kai kazartarta yana bayyana hatta a kan mai gidanta wallahi sai ta shafa masa bala'i shi ma sai ya fita a kazance sai a ce ba laifin sa bane laifin ta sani to kin ga wannan ba daidai ne wannan kuskure da haka abin kunya ne mace a ce abubuwa na gyara jiki ba ta san da su ba mun sha faɗa muna bayani a karatuttuka na mata wasu suna ganin cewa kamar an wuce wato ana ganin kamar ba su yi ba wallahi ba wai ba ku yi ba ne kuna ƙoƙari mata amma a wannan zamani mace tana samar wa kanta gindin zama a gidanta ta hanyar kulawa da kanta da jikinta akwai haɗari babban haɗari a irin wannan zamani da matan banza suke yawo a titi sun fi na cikin gida iya kwalliya 'yan matan bakin titi sun fi ɗaukar hankalin mazajen ku sama da ku 'yan matan bakin titi turarensu ya fi naku na gida ƙanshi 'yan matan bakin titi lallansu ƙunshinsu an fi ganin sha'awarsa sama da naku yau 'yan mata a dp ɗinsu a whatsapp ɗinsu a facebook ɗinsu mace za ta yi kwalliya ta saka lalle ta ɗauki hoton kafarta saboda gadarar ta iya ta nuna wa duniya ba mamaki wayar mai gidanki a cike yake da wannan hotunan ɗazu ɗin nan wata ta turo mu wata fatawa wai wani ya zo yana buɗe wayar sa matarsa tana ke kan dama yawancin kana da wayar ka haka to mata a baya suke zama galibin da wahala kana da wayar ka haka matarka tana can suna nan gefe haka ana baya haka suke ka kula saboda satan password da kuma sanin me yake sanarwa da haka yana buɗe buɗe yana buɗe buɗe sai ta ga cewa yana ta bin hoton maza yana ta bin hoton mata yana ta dubawa sai ta ce masa ita gaskiya ba ta son namiji mai wannan ɗabi'ar ya ce wace ɗabi'a ta ce tun da ka zauna hoton mata kake ta buɗewa ka buɗe wannan ba ɗan kwali ka buɗe wannan kaza ka buɗe wannan dama wannan wayoyin sai abin da Allah yi waɗannan abubuwan sai abin da Allah yi sai abin da Allah Allah kare mu shikenan sai ki shikenan sai ki je ki nemi wanda baya da wannan halin ki je ki nemi wanda baya da halin wannan halin ki je ki aura ba na shi ba zai daina ba to shine wai ake fata wai aure ya mutu na ce a'a aure bai mutu ba auren ki yana daram da kam amma abin da nake ce miki shine yaya aka yi kika bar mijinki ya yaudaru yake ta kalla kallon mata ne abin da yake kalla ke ba ki da shi ba za ki nuna masa ba ba mamaki shekara ki biyu ba ki kunshi ba ba mamaki akwai waɗanda daga sallah sai sallah suke kunshi in kaga ta yi kunshi sai sallah kuma kunshi yana inganta wani na gargajiya da na zamani akwai matar da gyaran kanta gyaran kanta sai mai gida ya roƙe ta Allah dan Allah dan girman Allah ga kuɗi ki je ki sayo man gyaran gashi ko sabulun da zaki gyara gashi akwai wanda ya ce ya sha ba ta ɗari biyu ta cinye ta ki ta jefe kilo ɗari biyu sai ya rulla mata ɗari biyu je ki kilo ce wallahi ban samu lokaci ba kanta a dankare ke yadda kika san irin bayan cinkiya ɗin nan da shekaru kanta ya dankare da dauda wannan abu bai ba na san ba ku san wannan labari ba daɗin ta kuke ji ba amma maza suna azabtuwa da wannan dole ne ku yi kokari ku gyara wata toilet ɗinta baya shigowa saboda ba ta da kulawa kitchen ɗinta baya shigowa saboda ba ta kulawa akwai wanda ta kawo wa mai gidanta abinci yana gaurayawa yana haɗa loma guda ɗaya miyar kubewa ce mai yauki mai albarka sai ga kuda a ciki yana yalo a ciki yaya aka yi wallahi ashe wa mammomi da Allah ka yi haƙuri wallahi miyar ce ta yi zafi na ce baran batta abu buɗe ta sha iska kafin ka zo ashe kudaje sun shiga sun yi dabdala ba ta kula ba ta kawo mai gidansa ya ɗauki loma zai ci kuma ga kuda a ciki ba zai ga kimar ki ba wallahi akwai wanda wallahi tuwo ne ya zo tuwo aka tuka masa ya tukuku loman nan yana tukuku yana watsa a baki yana ci kawai sai ya ji wani zare-zare ya ɗauka gashin tinkiya ne a ya kama ja ya kama ja ashe ranar wai ta yi tsifa ne ku ji nan Allah ba me ya faru na gaga shi wallahi kai hakuri iska ne ta ɗauka ranar ne na yi tsifa ne zan je kaza haba hajiya irin waɗannan ɗabi'u irin wannan halaye Abun kunya ne ana faɗansu. su a duniya ana ji amma dole mu faɗa saboda akwai matan da suna da sakaci annabi sallallahu alaihi wa matansa mata ne masu tsafta kuma ya koya musu tsafta sun koyi tsafta abdullahi bin abbas misali ɗaya ne na gaya mana a cikin sahabbai mu kula da wannan a abu na biyu da muke so ya magana a kai dangane da matsaloli da muke faruwa suke faruwa a zaman auratayya ana samun wato taurin kai na matar aure ta zama mai taurin kai rashin ji me nake nufi da rashin ji rashin ɗaukan umarni iyayena mata ina so in ce da ku a duniya ku jiya daga cikin larurar mazaje a yau ciwon kan da namiji yake samu a yau akan iyalinsa akwai taurin kai da yawa in ka jera maza guda goma mutum zai ce maka matarsa ba ta ji ko dai ce maka ba ta girmama shi ko dai ce maka ba ta jin maganarsa ko ya ce ai taurin kai ce ko ya ce maka ba ta da tarbiyya ko kuma ya ce ma yan ra'ayin da kauci ko ya ce maka wai ita sai abin da take so za a yi a gida ba a sarki guda biyu ba zai taɓa yiwa ba ko a garin ku ba yadda za a yi sarki ba biyu ba ya ɗaya ne ko a makaranta ba a monita guda biyu ba ya ɗaya ne hajja to me yake kawo wannan shine abin da malamai suke ce da su da zauja ko da zauj taurarewa ƙeƙashewa to um, mun faɗi wannan ne don mu gyara kenan kasra ce zamima tabi'a ce mur'iba mai tsoratarwa kasra ce ghairu ba ɗabi'a ne ba mai kyau ba abu ne wanda ba a son sa mace ta zama mai taurarewa mai kangarewa wallafi ta kafuna نشوزهن شنو النشوز فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا عناد الزوجة تول كي da كان جري mace wanda Allah ya yi ga yadda ya kamata a ladabtar da su yayin da aka fahimci kangarar su akwai mai wanda ke ɗabi'a ɗabi'a ta ce haka Allah ya yi ta haka ta tashi a gidansu ita daman asalinta haka take ba ta ɗaukar umarni da zaman lafiya tun tana yarinya an ruwaito haka take to a nan gurin laifin mijin ne da ya je ya kwashe-kwashe ya kwaso ta bai bincika ba dan yana daga cikin sharadi na aure da dokoki na aure da malamai suke cewa mutum ya binciki tarihin matar da zai aura mundu tufula tun tana yarinya karama har izuwa sinin rushin shekarun da ta kai na girma sanin yaya mace take tana karama yana da tasiri yanzu wata yarinyar da take zirga zirga ga tanan da wata ta za ta bada bayani akan ɗabi'arta da halinta babanta zai faɗi bayani yadda za su faɗi bayani a kowa da irin yadda take so bincike mutum ya gane yaya matarsa ta taso tun tana karama yaya take wannan zai taimake shi wajen iya zamantakewa da ita amma ba ma yi haka ke ma in kin zo auren ba yi ni ba na yi ke ma ba yi haka wannan yana da tasiri wajen mutum ya ta samun ciwon kai har da hawan jini da yawa akwai matan da suka sa mazajen su wallahi hawan jini a tattare da su to akwai ɗabi'a me ya faru wannan aka ce wannan natija ne li wato tarbiyya khati'a kuskuren tarbiyya daga iyaye shi yaro akwai wanda yake tashi da wata ɗabi'a ta ilhama haka Allah ya kintsa masa ko haka Allah ya kimtsa mata daman tana da nutsuwa daman tana da haƙuri daman tana da juriya daman ba ta da faɗa tsakanin ƙannanta da yan uwanta da yayyanta daman uwarta bata taɓa zaginta ba akwai yanzu akwai yarinya da za a ce miki ga ta nan tun tana karama har budurwarta uwarta bata taɓa daga hannu ta dake ta ba saboda me bata taba yi mata laifin da za ta dake ta ba kaga kenan wannan yana nuna tana yarinya ce mai nutsuwa ta musamman ko dai tarbiyar uwar ko kuma haka Allah ya cuso musu ita cikin taimakonsa idan aka samu tarbiyya fatiya shagwamar da yaro zuba wa yaro ido yayi abin da ya ga dama musamman irin wannan zamani na shagwabar da yaya musamman a irin wannan lokaci musamman da mata ku yanzu matan ɗalibai ne ba a ƙasashen kuke rayuwa ba kuna rayuwa a ƙasashe na larabawa tarbiyyar su ɗabi'ar su da taku wallahi ba iri ɗaya ba kuma bana baku ba ku shawara wata mace wai ta yi sha'awar ta tarbiyyantar da 'ya'yanta irin yadda ta ga 'ya'yan larabawa suna yi ko da ku sun haɗu a makaranta ɗaya ko da ku kun haɗu a imara ɗaya ko da kun haɗu a gidan zama guda ɗaya a'a ku riƙe tarbiyyar ku ɗabi'a ku da kuka taho da shi daga najeriya ku yi ƙoƙari kyawawan ɗabi'un ku gina 'ya'yanku ku akai akwai wasu ɗabi'u za ku ga larabawa ne musulmi ne amma bai dace da ɗabi'unmu ba kamar kamar misalin barin yara yan mata babbar yarinya budurwa sai a ce ma zalat bint bint balagaggiyar yarinya amma ba ta saka dan kwali ko ba ta saka hijabi ko ba ta rufe jikinta ya za ki kuskure ki girman da yarki a gaban ki ki mata wannan tarbiyya ai ba za ta auri ba ta je gida mu a wajen mu duk yarinya ta tashi da wannan ɗabi'ar wallahi ba za ta auri ba so ku kula da wannan so tarbiyya khati'a mummunar tarbiyya da ake samu daga gurin iyaye mata yana taimakawa a samu mace wacce take fandarariya ne bayan mata ya aure to nan abin da nake so in ce ashe wajibi ne ga iyaye na mata ƴaƴan da kuke haifa musamman mata da suke gaban ku ku yi musu tarbiyyar da nan da shekara talatin za su yi zaman gidan miji a ji daɗin zama kamar yadda matan sahabbai umu hakim ta aurar da yabta ta zaunar da ita ta yi mata wa'azi Kisar Umu hakim da yatta da ta aurar da ita sananniya ne a cikin littattafan musulunci da irin shawarwarin da ta ba wa yatta lokacin da za ta kai ta gidan mijinta yarinya ce da ta samu tarbiyya ta kwarai mai ban sha'awa mijinta ya murna ya ji daɗi da ita ya ce kamar wata limamiya ce ya aura a anguwarsu ko a garinsu su tarbiyya hafiya tana da tasiri idan mace ta tashi ba ta samu kyakkyawan tarbiyya da kulawa wajen uwarta ba to wannan ana samun matsala in miji ya zo ba za ta gyaru ba ko ba za ta sarrafu ba sannan mutuwar aure kashe aure wannan ina magana tsakanin mijin da shi matar duk waɗanda Allah musu arziki suka samu yaya a tsakaninsu to ba wai dan karan kansu ba a yi haƙuri a riƙe auren a ci gaba da kula da 'ya'yan nan saboda rabuwar uwa da miji yana da tasiri wajen tarbiyyar 'ya'yanta mata ko tarbiyyar 'ya'yanta maza akan samu mushkila a samu fanɗarewar yarinya da rashin ainihin wato tarbiyya mai kyau ta yarinya a gidan mijinta amma ba laifinta ba ne kun san me ya faru tun asali ne ubanta ya sake uwarta da haka tashi ta yi ba ta samu kulawa ba kina ya kamata ki sani zuciyar da kike yi cewa ke sai kin kashe aurenki ke sai kin rabu da baban wanci ke ba ruwan ki da wani ke wallahi kin gaji da wannan to kuma ki tuna abin da zaki girba wa ƴaƴan ki mata wallahi sai yayi tasiri a kansu wallahi ko da kina da kishiya sau da yawa ana samun matsalar tarbiyyar kishiya ga ainihin wato ƴaƴan kishiyarta wallahi na san kes ɗin da yarinya karamar yarinya bata gama secondary school ba ta bugo tana kuka kishiyar uwarta tana nemanta kamar ya tana nemanta ta mai da ita irin wato lesbianism din nan neman mata tana ma da ita me ya faru uban ya yi zuciya ya sake ta aure ya mutu ta tafi ta je tana aure a wani gida can ta bar wata yadda ta nan ta tasa budurwa kishiyar ita kuma ba tarbiya ta mai da ita kamar kamar me ta mai da ita kamar mijinta yarinyar take cewa mamana tana ce min ba sai na yi aure ba ta koya min hanyoyi ta ce yanzu wannan ake samun kuɗi hanyar mace ta nemi yar uwarta mace yarinyar da kwata-kwata ba ta wuce junior secondary school ba a idadiya take me ya jawo ke uwar me ya kai ki kika kada kafafuwan ki kika kashe auren ki kika tafi wani gida kika bar yayan ki yasa sau da yawa ni ban fiye damuwa ba kuma ban fiye tsanantawa ba idan na ga mace ta tada hankalinta lokacin da auren ta ya mutu ta ce a bata 'ya'yanta wallahi tarbiyyar 'ya'ya sai a hannun uwarsu galiba ban fiye goyon bayan namiji ya kwace 'ya'yansa mata ya bar su a gidansa ba ya kori uwarsu ba wanda ya sa ido a kansu ya ba wa uwar ta kula da su to kin ga wannan sababi ne na lalacewar 'ya'yanmu daga wannan mutuwar auren sai ya yi tasiri hatta akan jikokinki da ta taɓa kunnanki don za ta je ba za ta sarrafu ba a wajen mijin da kuka auren mata saboda me ba ta samu kulawar uwa ba ba ta samu tarbiyyar uwa ba kuma abin da zai baki tausayi ya ke uwa mace za ta zo ta kashe aurenta ta bar yara 'yan mata a gidan mijinta abin mamaki ta yi wato wasu rairai da su ta je ta auri wani mijin shi kuma ya kawo mata wasu 'ya'yan kuma ta kula da su ita ta banna ta 'ya'yan da ta haifa kuma ta je an ba ta 'ya'yan miji kuma dole ta kula da su wata mata suke ce min wallahi malam da na aure shi yana da yara 'yan mata na ga ikon Allah na ga bakin ciki da rashin tarbiyya ta ce wallahi malam mutumin nan wai saboda son 'ya'yansa 'yan mata yara budurwa wallahi da su ke kwanciya a garo ɗaya wallahi ta ce alhaji wannan wani irin abu ne ya ce shi baya rabuwa da 'ya'yansa ta ce ni kuma duk ranar da ya tafi ɗakin wata matar yaran sai su zo muna kwanciya sai ce wai a gado ne za mu kwanta da su balagagge yarinya guduwa ta ce sai mu zo muna mirginiwa da su saboda ubansu ga abin da ya gina su a kai ta ce ku malam in suka rike waya suka kama catin karfe uku hudu na dare wallahi azimu yaran nan ƙananan yara ba su gama secondary school ba suna da samari da 'yan mata da suke waye abubuwa da su ba kyan me ya faru wannan yar da take wannan abun da na bincika uwarta ba ta gida shi sa idan an yi aure yan uwana mata ana yin aure ne dan a zauna wallahi na sani ina da alaka da mata ina karantar da mata shekaru aru aru idan kin hada mata ɗari in Allah ya so yadda kusan saba'in bisa ɗarin nan yawanci zama haƙuri suke yi ku yi haƙuri maza ku yi haƙuri a cikin ɗari galiba a bincike na yi complain complain so ya kamata ki sani wai kan ki ɗauka kowace mace wai ɗari bisa ɗari tana zaman jin daɗi ne da kwanciyar hankali a gidan mijinta akan zauna a gidan miji a yi haƙuri don a kula da yaya wata mata mijinta ƙishi mutuwa yi ya bar mata ya'ya aka yi ta zuwa neman ta aure ya ce ke ne ta baki aure ta ce malam ina ni ina aure yanzu a tara mu waɗannan ya'yan in je ne aure in tafi gidan wa ta ce yanzu malam in je kai zaka ban shawara ne aure in tsallaka na bar waɗannan yaran da ba su gama junior secondary school ba su gama secondary school ba in rabu da su in je gidan wani kuma in tara masa wasu ya'yan ni kuma nawa ya'yan wa zai kula min da su ta ce wallahi na haƙura da aure in ka ga na aure sai na aure da ya'yan nan tas yara namiji yaro namiji zai iya rike kansa in ya girma amma ya mace ta ce wallahi ba zan iya tsallaka mata ko gidan kaka ko gidan kishiya ko wani abu makamancin cewa ba so ina so ku gane a wannan gaba yawan yawan kukan rashin tarbiyya da ake yi na mata a gidajen su shine akwai kashe aure da mutuwar aure wannan kuma jan hankali ne ga ainihin su maza masu koran matansu a gidajen su mace ta tara maka 'ya'ya saboda rashin kirki kawai wai ka ga wata kai sai ka kore ta kun san akwai maza masu ɗabi'ar wato mu'amala da ƙwallon mangwaro wai shi mangwaro idan aka sha shi aka sha shi aka tsotse shi sai a jefar da shi wallahi yanzu ɗan nan a wayata ban san daga wani gari bane ba aka turo mun wata tamun dogon tas nake karanta ban ma gama karanta ba ta ce mijinta ya aure ta ku dinga ji wannan kisoshi saboda ku san yaya za ku yi ku tarbiya sannan su waye za su aure yayan ku yana aurenta yace to kin ganki kin ga ke baka ni kuma fata na Allah ba ni kudi na auri balarabiya ko na auri faran mace ko na auri kaza ya gaya mata ta ce wallahi malam duka da mu wata uku ba yace ina tabbatar miki da na samu kudi zan aure ta kuma koran ki zan ta ce malam mun zauna da shi na yi ta addu'a Allah kar ya bashi kudi yau shekara sha biyu bai samu kudin auren ba sha biyu ta ce amma kwanan nan na ji yana neman aure to malam hankali na ya tashi gaba na ya faɗi saboda ya gaya mu in dai ya samu wata mace mai haske wacce tafi ne to sai ya sallame ta ce malam abin da nake tunani 'ya'yan da ya tara mu yanzu ku duba irin wannan namijin wai akwai shi a zamani subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim ya sallame ta ya kore ta bayan ya gama cin moriyarta ya gama amfanuwa da ita an je wani kes a kotu alƙali ya ce ina matar da aka sake ta tace ba ta saku ba matan da ya shigo da ita sai da hajji ya tukub tukub tukub tukub tsohuwa sai shi ma da alhaji ya zo alƙali ya ce ke da mai kika dogara an sake kin ce baki saku ba ta ce kai ɗin da mai ka dogara mijin da ya auri mace shekara hamsin ya ƙarar da ni yau zai ci ya sake ni ina Allah ya ce ai wannan sakin ta gaya wa alƙali ya ce ke ki san Allah ya faɗa halal ne a sake mace ba ta ce eh Allah ya ce ai sake amma ba ko ina ba ta ce wallahi wallahi ba ka daɗe ba saku ba ta ce a duniya ban taba sanin wani namiji ba shekara hamsin ‘ya'yanmu suna jami'a ‘ya'yanmu jikoki ubana ya mutu uwata ta mutu ba ni da dangi ba da kowa wai yau wai mutumin nan ya zo wai yau wai zai ce wai ya sakin ta ce ai ban ma san saki ba ta ce wallahi ina nan daren da ba inda zani aka yi ta tafka shari'a alƙali ya yi ya liƙa mata saki ta ce wallahi ba ta saku ba kuma ta haɗa kai da 'ya'yanta ta ce ku zo a yi bala'i a gidan nan wallahi ne goyon bayanta ne malam kwarai kuwa ba ce kai karka ga mun aya ko hadisi ba ce ba ce amma wallahi matan nan abin da ta faɗa gaskiya ne shekara hamsin shekara hamsin ta ce yau duk abin da nake mata ya gama haƙuri da ni shekara hamsin sai yau zai sallama ta ce wala ban saku ba ba kuma inda zai na ce wannan labari ya yi daidai hajiya ki zaman ki daren da ba gudu ba ja da baya to daga cikin matsaloli shine bayan mutum ya ajiye mace ya tara mata yaya sai ya kore ta ya sallame ta kuma ba yi da wanda zai kawo gidansa su kula da tarbiyyar 'ya'yansa to 'ya'yan suna bandarewa in wani ya zo ya aura sai ya kamar guba ya aura abu na uku rashin dacewa da shi ne adamu takayyuf ma'a yana magana ne akan me yasa matan mu suke fandare mana kaga ya kamata idan zaka nemi aure ka san tarihin mace ka san ya ta rayu ba cewa ne matan da ta tashi daga gida ne irin wannan tsarin kar a aure ta ba a'a duk lokacin da mutum ya sayi mota mai shan mai to ya kamata ya san tana shan mai duk wanda ya sayi mota mai yawan larura to ya kamata ya san cewa maganin na larura to abu na gaba shine rashin dacewa da miji ko rashin dacewa da matar shari'a ta gama mana Ƙur'ani ya ce fanki hauma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku aure abin da muku dadi na mata abin da kuke so shine ma ba ai ma hasura abin da ya muku kyau abin da hankalinku ya kwanta ku aura malamai suka ce ita ma mace tana da tana da choice tana da ikhtiyar tana da zaɓi ba cewa aka yi duk wanda aka lullube mata aka kawo mata dole sai ta dauka ba a'a to kenan me yasa shari'a ta ce ma balakum minan nisa'i kenan ya kamata mutum ya zaɓi matar da ta dace da shi wani ya zo neman aure tun daga zance shi matalaka ne miskin kuma yarinyar nan ita ma dai ba laifi ga ta ne daga zuwa zance ta fara ce masa to ita fa ba maganar hijabi a cikin sha'aninta ba ta saka hijabi ya ce to ba ta saka hijabi ta ce ai ba abin da na tsana irin hijabi da aka kona ko ka aure ni kar ka yi tsammanin zan saka hijabi a gidanka kin ji ta fara kafa mai sharadi yake cingam ne ya ci gaba da zuwa ya makale mata haka yana zuwa wai wani dan wayace ce aka je ka daraba wai Allah zai gyara inna Allah ala kulli shay'in qadir za ta gyaru abu na gaba ta ce masa to kuma wani ya ce shi kuma ce masa ta yi ita ba ta cin tuwo an zo ana magana ne yana labari shi wai a ce mutum ne mai son tuwo wai sai ta fara cewa me tuwo <laughs> zance bai zo wala yanzu yarinya ba haushiya hausa fulani a ƙasar hausa wai ana yana mata magana ce wai ita ba ta san tuwo ba yace kenan ba ta ci tace a ba ta ci ita ba ta ma taba ci ba in dai ba tana jaririya aka tusa mata ba yace to ya za a yi kenan tace ita sai dai dankali soyayya da kwai <laughs> da taliya su fageti da dan kuskus wani lokacin haka da da da safa da mai tace da wainar kwai haka da madara mai kauri da shayi ki haka da sai ta mai lissafi babba wai shi ne bai tsallabo wajen malaminsa yana fatawa wai yaya maganar auren wannan irin wannan yarinya mala akwai wata addu'a da za a bashi Allah mata zai ce a'a ba ka bace duk mutumin da ya je ya auro mace mai ɗabi'a irin wannan to ya cika mata ɗabi'ar ta yanda ta faɗa idan ko ba za ka iya ba ka ce da ita lakum kun waliyadi ka ba gaban ki na kama to yanzu akwai wata mai yawan fushi ce tun daga zuwa zance ina magana ne akan adamu takayyuf ma'a zauj adamu takayyuf sariyatu ghadab watakila mai yawan fushi ce sai kai kuma ka fahimci kai baka san mutum mai fushi daga zuwa zance ka gane filimi ne sai ta fushi sai kai kwana uku kana ta kiranta a waya ba ta dauka wai ta yi fushi a haka kafin ka aure ta kuma ka je ka shiga to ai za ta shuka maka masifa ba karama ba in ta shiga gidanka ko kuma ke kika fahimci mai yawan fada ne wata ta mun fata take cewa ni ba malam ina cikin damuwa an kawo kudin aure na amma ni mutumin nan gaskiya ina tsoron lamarin sa me ya faru ta ce wallahi malam ba ranar da zai zo zance kwana ɗaya biyu fa sai mun yi fada ta ce kuma in yi fushi in ta bashi haƙuri ya ki haƙura in ta bashi wani lokacin sai mama na ta kira shi an bashi haƙuri in ta bin sa ce to wannan wallahi tallahi ba mijinki ne. ba kullun aure ya ba ko jirgin sama ya aje muku a kowar gida kuma mayar masa kayan sa in ba haka ba za ki zama ba zawara ne garanti in ko ba haka ba to sai dai ki ci gaba da haƙuri da shi a haka yanzu a nan gurin mutum mai yawan fushi ke kuma ba kya son fushi ke kuma ba kya son fada wani mai yawan fada ne mafaɗacin mutum ne ɗan abu kaɗan fada yake to ya za ki zo ki aure shi ya za ki auren da yarki ga wannan to irin wannan shi ne yake sa mace ta zama fandararriya ko namiji ya zama fandararri saboda bata dace da mijin ba yanzu wata ba ta so amma uwarta ce take so yanzu abin da ake yi idan yarinya wai ba ta so uwa tana so sai a ce wai dole sai yi aure akwai da ta ce wa yarta wallahi ko mutuwa zaki sai na auren da ke gawa ne a tarihi wallahi sai na ji cewa an daura auren ki da wani saboda wani ya gama sallamar ta tunda yanzu iyaye mata sai wanda Allah ya kubuta sun zama shanshani sun zama ƴaƴan kaji ƴan cak cak cak cak da zarar saurayi yana jefo dan wani abu wata recharge card kawai ake tura mata za ta dauki ta bayan wata ɗan hidima ne ake mata ɗan madara ake turo mata wata katin waya ake tura mata wata kaza ta yadda ba za ta bincike akan mijin da yake neman yarta ba za ta ce dole yar sai ta auri wannan miji saboda yana mata hidima ila kuma halin halinsa bai da kyau to shi ma wannan yakan sa mace ta fanɗare saboda ba a samu ta kayyus ba ba ta dace da shi ba ɗabi'arta da tasa ba iri ɗaya ba ne don haka anan me yasa na kawo wannan ina so ne na yi magana akan ku daina hada aure tsakanin mutanen da ba su dace da juna ba kun ga dukan ku yanzu kun zama iyayen yaya duk ga yaya na a gaban ku ku yi kokari ku yi yayan ku tarbiyya islamiyya sannan idan yarinya ta zo mun zalunta na aure to a tabbatar ta aure mutumin da take so yake son ta kuma suka dace tare da juna matukar ba su dace ba to auren baya zama muna da kesu zaurawa sun yawa a waje a makarantun islamiyya zawarawa a bakin titi zawarawa masu toye kosai zawarawa masu gasa masara zawarawa masu kaza kaza zawarawa masu wane ne wanke wanke a gidan masu kuɗi zawarawa wane ne zawarawa abin ya yi yawa masu diploma zawarawa nce diploma zawarawa wane ne zawarawa aure yana ta mutuwa sai kiga yarinya karama duka duka da dan karamin goyonta a baya shekarar tana shekara biyu da dan goyonta a baya da ya da ita ma ba zaura ce saboda an je an yi auren a cinkushe ba kula da ka'ida ta ainihin wato shari'a ba don haka idan mace bata dace da miji ba aka samu ikhtilafu tiba an gane ko sabanin ɗabi'a to ba a yin aure ya zauna lafiya kuma ana samun rashin jituwa da ainihin daga ainihin wato miji namiji sannan kuma abu na hudu malamai suka cewa akwai taqlidul um koyi da uwa duk matar da duk yadda ta zama uwarta ba mutumiyar kirki ba ce uwarta tana wahal da ubanta to in ba sa'a aka ci ba shi da ya zo ya auri wannan yarinya to shi ma fayi sani cewa wannan mata za ta wahal da shi da yawa bincike ya tabbatar mana mata suna tasirantuwa da iyayensu mata sama da tasirantuwansu da iyayensu maza me yasa saboda ta fi kusa da uwarta mace wataƙila ubarta za ta iya yin awa biyar shida bakwai ba tare da shi ba amma uwarta kullum suna tare kwanciya ke raba su saboda ka shi sa ɗaya daga cikin malamai salaf yace yana daga cikin sharaɗi na neman aure duk wanda zai nemi aure ya binciki gidan yarinyar uwarta yaya halinta kada ka dogara da halin yarinya kadai a'a ka binciki yaya halin uwarta idan tare da uwarta suke uwarta tana bin ubanta akwai malamin da ya ce ma hatta uban ka bincika shin yana fita sallar jam'i shin yana kiyamun laili shin yana yawan karatun qur'ani shin yana yin sadaka duka wannan yana nan a cikin littattafai malamai suke faɗa duk wanda zai auri mace binciki iyayenta ba wai bincike akan ta kaɗai ba hatta iyayenta sai yayi bincike akai don saboda ya samu kyakkyawan zamantakewa shi da matarsa to me yake sa wani lokacin mace ta fannare ta ki biyuwa uwarta ce take zuga ta da yawa akwai wanda wallahi uwarta ita ce tiyarin gidanta in ka gaya mata abu sai ta kira uwarta ta gaya mata da yawa daga cikin kumata akwai wanda wallahi mijinta bai isa ya sirri da ita ba face duk abin da ka gaya mata ka gaya uwarta in an yi magana eh ni ba inda za a yi da ni ni uwata ita ce abokin shawara ta uwarki ita ce abokin shawara ki kuma ita ce za ki dauki sirrin mijin ki je ki gaya mata ki je ki gaya mata wannan wannan ba daidai bane kuma miji ya ji maganganunsa na asiri na sirri ana yaɗawa a gidansu a wurin karin miji a wani yayan miji a wajen dangin miji wannan nan asiri ne wannan ba daidai bane ya saba shari'a to da yawa waɗannan abubuwa suna kawo wato matsaloli da dama sannan abu na ƙarshe shine mijin ya zama bai da kirki rashin kirkin miji yakan sa mace ta zama mai taurin kai da ya auro ta mutum ya kirki ne mai haƙuri ce ko ya aka sa mata a baki ba ta iya taunawa tana da haƙuri tana da juriya tana da kai zuciya nesa amma mijin bai da kirki halinsa bai da kyau wata ta ce wallahi shi ya koya mu da in ya zo duk abin da zai mun bana tanka masa amma naga abin yayi yawa malam yana haƙuri yana haƙuri wata rana har tana haƙuri tana haƙuri wata rana mijin nan ya zo ya sa ta a gaba yana zagin uwarta a gabanta ya kira sunan mahaifiyarta ya zaga ya tsallaka yana kiran sunan mahaifinta yana zaga malam wannan abun yana nan barkace a cikin gidajen na aure miji ya kira sunan uwar matarsa ya zaga akwai kes da aka kama wallahi malam abun bayi da daɗi mace ce mijinta ya rabu da ita na yi magana wa uban aka ce uban in yi masa magana ta koma gidanta na aure uban ya ce akar Lawo, ta yi aure kar ta yi aure ta zauna kar zauna ita ta ji shi ba ni ba ita me har alabi ya ce nan mijinta ya zo ya mata wulatsanci tana da ciki ya sake ta muka yi ta wahala na zo ne magana a ƙofar gidana ya ɗaga hannu ya ce in na ƙara magana sai ya ɗebe yin da wani siriki firici mijin yarka ya zo gobar gidanka ya ce in ka ƙara magana sai ya kwashe ka da mari ya ce Allah ba ka haƙuri ba da 'ya'yan da za su rama min yanzu ita ce kaɗai matar da na baka ke in shi kaɗai ne namiji a duniya ki haƙura da shi ta ce ba ina son kayana ya ce to Allah kiyaye ya ce akwai wata aya ko na hadisi da za a zo a kamun a ce wani ce ta koma gidan wannan mutumin. to wallahi idan za ku tambayi mata da yawa akwai waɗanda yau zagin iyayensu miji ya zagi iyaye an wannan is common wani abu ne wanda yake abin to dole mace ta juya ta ta yi ta zo tana ramawa ta zage ta ta rama ba goyon baya muke ba amma dai mijin shi ya dawo ya jawo to anan gurin ya ku iyaye na mata daga cikin abubuwan da yake lalata zaman aure shine taurin kan mace maza suna kuka duk waɗannan abubuwan da na faɗa sababai ne amma ba dalili ba ne ba mubarrir ne ba ba wani dalili ne da zai sa mace ce ta taurin kan ce ta rashin jin ba an taɓa ta shayi wata uwarta ta gada ko an yi magana ce ai haka take akwai wata ce cewa mijinta ni haka nake Allah ya ne in za ka gyara nake gyara in ba za ka yi maka banne haka miji yace to Allah ba da hakuri ni dai ba zan iya gyara ki ba ma'ana ta yarda ita wai haka Allah ya yi ta to dan Allah ku kyautata wa mazajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar da mu mu kyautata wa abokanan zama yanzu da yawa daga cikin maza musamman ana koke-koke yanzu namiji akwai namijin da bai isa ya sa matarsa ya ce ta yi bate dan Allah akwai ko babu ko fada in ji ko fada akwai ko babu ko sharri na yi akwai matan da mijinta bai isa matan da mijinta bai isa ce ta yi ta yi ba akwai wanda ya ce karki fita karki fita karki fita wallahi in kin fita za ki ga abin da zai same ki yana daga takalminsa yana juya baya sai ganta a bayansa <laughs> wallahi tallahi ta ce kai da abin da za ka yi akwai matan da mijin yayi bala'i yayi bala'i yayi fada yayi fada ta ritsa shi gaba da gaba ta nuna masa yatsa ta ce idan wance ta kira sunan tsohuwarsa da ta haife shi shi mijin rikar ta kenan ta ce idan wance ba zina ta yi ta haife ka ba ka aure ni ka rubuta min takarda don Allah ka sake ni yanzu yanzu kaga wani ina taurin kai iyaka kenan akwai wanda ta daga hannu ta dafi kika da ke ni ta ce an da ke ka banza kar ki ƙara wallahi kar ki ƙara ta ce in na ƙara sai mai sai ta tare da gabza masa wari ni kika da ka za ki ga abin da zai same ki ta ce sai in daga buge ka sai ta jera masa tafi uku lafiyayyu yana cewa za ki gani za ki gani ba wani abin da za ta gani <laughs> ya ta duka kawai to irin wannan mata mai duka mijinta akwai wanda ya nuna mun yace malam gashi yace ka ga jini ne na gani a nan sai ce wallahi cizon matata ne cizo ya ce wallahi ko gafiya bai kai da kayi mata abu ya je ka ji ta gamsare ka haka ya ce ka yadda ka san rera ita kuma haka take ta cije shi a can ta dake shi a can akwai wanda kuma su kuma makami suke ɗauka akwai wanda ya nuna mun ya ce ga ta nan wuka ta dauko wani abu ya shiga tsakanin su dauko wuka na cike ka wallahi yana dan Allah ki ya hakuri <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin wannan dabi'u ya ku iyaye na mata wallahi abun kunya ne abun bakin ciki ne abun bacin rai ne abun damuwa ne kuma duk matar da ta yi wa mijinta wannan ki sani wannan yar da take gaban ki kika shuka ta take wannan a wani kika shuka ta kike tarbiyyar da ita to za ta je ta yi wa mijinta wannan da haka a ƙarshe abin da nake so na rufe mana da shi su ne abubuwa kamar haka annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisi wanda yake albani ya tashi a cikin sayar targhib wa targhib hadisi na dubu daya da dari tara da talatin da wani abu ya ce da zan umarci wata mace ta yi sujada da zan umarci wani ya yi wani sujada da na umarci mace ta yi ta sujada saboda tsabarar hakki da yake kan hakkin mijinta a kanta ku yi wa mazajen ku biyayya ku yi musu da'a ku girmama su Zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna matar kirki ita ce mai bin aure kuma musamman ina kira ga matan ɗalibai yanzu kuna wannan ƙasa mai albarka wannan ƙasa ta masa alhamdulillah tana daga cikin ƙasashen da akwai ni'ima ni ina faɗa ina kuma maimaitawa ba ƙaramin ni'ima ba ce alheri ne gare ki Allah ya kawo ki irin wannan ƙasa da aure kuma da yawan ku labari ya zo mana yawancin ku kuma digiri holders miji yana digiri ke ma kina digiri akwai mijin da bai ji nauyi ba yana zuwa kulliya ke ma kina zuwa kulliya bai ji cewa kada ku gama ke digiri shi digiri a samu reni ba kaɗan ne daga cikin ku da kuna digiri mazajen ku suna master to ina ganin ni'ima ce ba karaman ni'ima ba alhamdulillahi akwai abinci alhamdulillahi akwai kwanciyar hankali alhamdulillah kuna da tsaro yanzu mace a nan alkahira ba inda mace ba za ta je ba in karfe uku mace ta kai bata dawo mijinta bai da damuwa amma mu yanzu a Najeriya mutum ya isa matarsa karfe sha biyu bata dawo ba ya kwanta wacce ya isa ba amma nan ana da aminci ana da kwanciyar hankali ba wanda zai takale ki ba wanda zai kabe ki ba wanda zai ce kaza alhamdulillah ana kare muku mutuncin ku kuma kun samu damar karatu na haɗu da wasu ɗalibai a ma'ahad matan wasu ɗalibai ne ba san su wasu 'yan kaduna ne wasu 'yan lagos wasu 'yan ina ne muna gaisa da su na gaisa da 'ya'yansu na ce kuma da da 'ya'yan kuke zuwa karanta ce ainihin kowace mai 'ya'ya ne ma in ta zo akwai habana sai ki ajiye yarki a kula miki da ita ki je ki karatu yanzu kin isa a jami'ar najeriya a wata university ta najeriya ki tafi musu da 'ya kuma jami'a ta tanar da miki wa zai kula miki da yarki kin isa a kasar tanku da kike gadara kasar ku ce yanzu wannan damar ya kamata mace ta sakaci da shi ta ki ta karatun ko ta ta faduwa a jarabawa har shi miji yanzu ya gama yanzu ce zai tafi ya tafiya bar kina faduwa a jarabawa ba dai ba ko kuma ce ta kwanta ce ta bacci yanzu ke bacci kika zo ko a ce miji yana kuka da matarsa ba za ta iya dafa mai abincin da zai ci ba ga rayuwar ɗalibta ga zuwa ya bi layin sayan abinci yanzu mutum yana da iyalinsa a nan gurin da ya kamata ya kecire ne akan harkar abinci amma akwai matan da wallahun musta'an abinda za su dafa mai gidansu abinda za su ci ba sa yi me ya faru a yi ta bacci take ba a tashi ta zane. da aka ita tana bacci ba za ta tashi ta tsora mai abinci ba wallahi wannan zalunci ne wallahi wannan ha'inci ne kuma wallahi wannan cin amana ne da kuma ainihin wato rashin girmamawa watakila kin ga shine kike gani kullum kuna tare da shi sai a zo a samu karancin mutuntawa da kimanta wanda wannan ba daidai bane gaskiya to ina muku nasiha kuma ina muku wasiya duk matar da take ta zo nan tana auren ɗalibi yana karatu ribar ki shine ki je ki karatun nan kema inda ya baki dama in ma bai baki dama ba ki gyara halinki watakila halinki ne bai da kyau yake ya baki dama ki shiga jami'a wannan damar da kuka samu na rantse muku da Allah in a Najeriya ne ba ku da ita yanzu ba mamaki mijinki da ya aure ki kike karatu a jami'ar da yake gadara ita kike yi in a Najeriya ne a jihar da za ku zauna babu university kuma ba zai bar ki zai ke bodin ba ko a ƙauyen da kuke babu jami'ar kuma ba ku da halin da za ku je ku karatun amma yanzu kuna da shi ya kamata mace ta sakaci da wannan ba daidai bane kuskure ya girmama ki ya mutunta ki ya kimanta ki ya kai ki makaranta ya dauki nauyin muwasalat dinki ya dauki nauyin koya miki ya dauki kaza da sauransu da haka ina ba ku shawara ku kula da karatun nan muna buƙatar mata irin ku masu karatu a Najeriya wallahi wallahi muna da bukata da masu karatun boko a cikin ku da masu karatun islamiyya da addini a cikin ku muna bukatar mata sayyidat mudarrisat ummahat da za ku je ku karantar yanzu wasu ku sun haddace alqur'ani wasu ku sun iya larabci tar wannan larabcin da kike yin sa larabci kike da Allah in a wata jami'ar kike a Najeriya baki suke ba wallahi baki suke ba amma yanzu kin ga kin iya duk wani balarabe a duniya zai magana kina ji duk wata ba da za a yi kina ji a iya shekarun ki biyu uku wannan ba ni'ima ba ne fa amma bi ni'mati rabbika fa haddi da ku gode Allah sannan ku taimaka wa mazajen ku wajen kula da tarbiyyar yayan ku na san ana wahala wajen kula da yara a garin nan rashin baccin su ko kuma kai su makaranta da dawowa kula da su larurar yara na san kuna kokari tabbas amma ku daɗa ƙarawa akan ni'imar da ubangiji ya maku kuma ba daidai ba ne mace ta zo ta fandare wa mijinta a wannan gari mai albarka a ce wai mijinki ya miki wannan gata goma da dari amma ya zo yana jin ciwo yana jin zafi dangane zamantakewar wannan bai ba fata na Allah ubangiji ya baku ikon biyayya ga ku kuma ya baku ikon kulawa akwai yan abubuwa waɗanda lokaci ba zai bari ne magana a kansu ba kamar tsananin kishi zazzabin kishi da mata suke da shi yana musu illa wajen rashin zaman lafiya a tsakaninsu da mazajensu kuma da kisar kishin mata da kuma ƙarya da ake yi da rayuwa ta ƙarya mace ta ce za ta yi rayuwa hai rayuwa shi ma yana taimakawa wajen kawo rashin zamantakewa a kyakkyawan zamantakewa a tsakanin ma'aurata da kuma shi kansa mijin rashin adalci da kuma rashin kulawa da iyalinsa mutum ya ɗauko 'yar mutane ya kawo ta garin da ba uwa ba uba shine uwa shine uba amma ya ta gana mata azaba ta yi kuka bai san tana kuka ba ta yi bakin ciki bai san bakin cikinta ba sannan kuma da ainihin wato rashin kyautawa da rashin kulawa da hakki na auratayya da wasu mazan suke yi gane da matansu su zo su watsar da su kamar ba sun auro mata ba wannan ba daidai ba ne wannan rashin kyautawa ne kuma dukanmu da mazan da matan muna da ɗabi'u da halaye marasa kyau barin da aka ta'anar saboda na ga ana ta turo tambayoyi da yawa Abin da na faɗa na daidai ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato karma mana ya ba mu lada ala astamilu hadhihi al-fursa al-thamina wa uqaddim uh, ash-shukr al-jazil li shaykhina al-walid الذي استضافنا هنا آه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدد قضاه ويبارك الله تبارك وتعالى آه، في هذا هذه المؤسسة أو هذا المسجد أو هذه القاعة وهو وأعوانه جميعا ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع مكانته ويعز آه، ويعزه ولا يذله ويجعله إن شاء الله من المتقين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على آه، تنظيم هذه المحاضرة آه، المتواضعة ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدكم إلى آه، بيوتكم سالمين غانمين جميعا والله أسأل أن يوفقنا ويوفق الجميع ويجعل الخير والبركة في هذه المصر الحبيبة هذه الدولة الحبيبة هذه الدولة الشقيقة ونفتخر بها والحمد لله وجزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام خير الجزاء assalamu alaikum